Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 12 ga watan Maris 2019 kan mintoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da Noman da dalal da kuma Niyya murya Arewa. Ko kuma BOA afrik zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan biyoyi hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud lalu muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ƙarin bayani kan sakamakon zaben gwamnan na jihohin Borno, Yobe da kuma Taraba. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridin Nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura. amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ana ci gaba da mika sakonnin ta'aziyya da na ban kwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman ethiopia da ya faru a ranar lahadi a kusa da addis ababa babban birnin kasar mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsa ta zuwa wani taro kan muhalli a nairobi babban birnin kenya a jiya litinin an yi ƙasa-ƙasa da tutoci a taron sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe taron na kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a new york domin nuna girmamawa ga mamatan mai rike da mukamin mukaddashin darakta janar na majalisar ɗinkin duniya a nairobi maimuna sharif ta yi ta ƙoƙarin dakile kwararar hawaye yayin da take wannan jawabin bankwana saboda abokan aikin da suka rasa We will not forget this tragedy, nor those that perish with it. Ta ce ba za mu manta da wannan ibtila'i ba da waɗanda suka mutu. Mu tuna cewa abokan aikinmu sun sadaukar da rayukansu wajen yin doguwar tafiya domin su samar da sauyi a duniya. To a ɗaya ɓangaren kuma wannan haɗari da jirgin na Ethiopia mai lamba uku sifili biyu ya yi wanda kera Boeing 737 Max 8 ne ya farfado da muhawara kan alamar tambaya da ake dasawa dangane da matakan kare haɗura da jiragen boeing ke da su kamfanin da aka fi amfani da jiragensa a duniya wani haɗari na kusa da addis ababa shine na biyu ƙasa da watanni shida da ya ritsa da irin wannan jirgi wani jirgin kamfanin lion air wanda shi ma boeing 737 max 8 ne ya yi haɗari a kusa da indonesia a watan oktoban bara inda dukkanin fasinjoji 189 da ke ciki suka mutu shi dai wannan jirgi mai wannan kira ya fi kowanne kasuwa a nau'ukan jiragen da kamfanin na boeing ke kerawa inda ya sayar da 350 a duk faɗin duniya sannan yanzu haka an yi odar sama da 5,000 yanzu haka china indonesia da ethiopia sun dakatar da yin amfani da dukkanin irin wannan jiragen da suke da su har sai sun kammala bincike ko da yake ajiye litinin hukumar da ke kula da harkokin da suka shafi safarar jirage wato jiragen sama ta faa a nan amurka ta ba da tabbacin cewa nau'ukan jiragen na boeing 737 max 8 da max 9 suna da inganci amma ta ce za ta yi nazari kan bayanan haɗuran da jiragen suka yi domin ɗaukar matakin da ya dace fadar gwamnatin amurka ta white house ta fitar da tsarin kasafin kuɗin da za ta kashe a shekarar 2020 mai zuwa wanda ya kai dala triliyan 4.7 daga cikin wannan kudi har da kuɗi dala biliyan 8.6 da shugaba trump ya nema domin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico inda zai nemi a dakile kwararren masu shiga kasa ba bisa ka'ida ba shi shine makaddashin daraktan ofishin kula da kasafin kudi a amurka Ya ce waɗannan kuɗaɗe dala biliyan 8.6 za a karkata su ne zuwa ga aikin da muke so mu kammala na gina katanga. wasu dai na ganin wannan sabuwar bukata da shugaba trump zai gabatar wani sabon babin takaddama ne da ke tafiya nan da wasu watanni tsakaninsa da 'yan majalisun dokokin kasar inda tuni wasu kusoshi a bangaren 'yan democrat suka sha alwashin za su yi wancakali da bukatar tasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta ce ba za ta amince da shirin wargaza makaman nukiliyan koriya ta arewa ta hanyar amfani da matakai na daki-daki ba kamar yadda jakadanta a Pinyon steve began ya faɗa a wani taron rukan makaman nukiliya da aka yi a nan washington a jiya litinin steve ya ce shugaba trump ya riga ya bayyana matsayarsa karara kan wannan batu kalaman jakadan na nuni da irin yadda kasar ta amurka ta kara cijewa kan ƙin sauya matsayarta tun bayan taron da aka yi a hanoi babban birnin vietnam tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa kim jong-un wanda bai nasara ba ita dai kore ta arewa tana so ne a sassauta mata takunkumin wato da aka kafa mata na domin ta a cire mata batun wato wannan nukila da take kerawa da ɗan shugaban algeria abdulaziz bouteflika ya ce ba zai tsaya takarar neman wa'adi na biyar ba duk da cewa a makon da ya gabata ya mika takardunsa da suka nuna bukatarsa ta tsayawa takara sannan fadar shugaban ƙasar ta bayyana cewa za a ɗage zaben da aka shirya za a yi a ranar 18 ga watan afrilu kafafen yada labaran algeria sun rawaito cewa bouteflika ya zaɓi ministan harkokin wajen cikin gida nuruddin badawi a matsayin sabon firayim ministan algeria tare da bashi umarnin ya kafa sabon gwamnati nuruddin zai mai gurbin firayim minista ahmed uhaye ne wanda ya yi murabus a jiya litinin mahmud lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga arewa maso gabashin Najeriya inda baturen zaben jihar Borno Farfesa Alhassan Muhammad Gani ya bayyana Farfesa Baba Gana Umara Zulum na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar sai dai jam'iyyar PDP ta yi watsi da sakamakon zaben. haka ma a makwabciyarta jihar yobe baturen zaben jihar farfesa abubakar musa gundiri ya bayyana alhaji mai malabuni na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar ga wakilin haruna dauda biyu da cikakken rahoton baba gana umara of apc scored 1 million 175,440 votes is hereby declared the winner and is returned elected. Professor Alhassan Mohammed Gani kenan mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashari a jihar Gombe da ya bayyana Professor Babagana Umar na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya samu nasara da ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da biyar da 440 wato ƙuri'u mafi rinjaye cikin waɗannan zaɓuɓɓuka da aka guda. Muhammad Alkali Imam of PDP scored 66,115 votes. ya ce alkali muhammad imam na jam'iyyar pdp da shi kuma yana da ƙuri'u 66,115 an da ya tattara kalman zaɓe ne daga kananan hukumomi 27 da ke jihar borno wadda kuma dukkanin suka amince cewa a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓukan ba tare da tamun tashin hankali ba illa karamar hukumar hawul da aka ce an kashe wasu gurgu a wasu mazaɓu guda goma sha biyu sakamakon rikice-rikice da aka samu da ma satan akwatunan zaɓe wanda kuma aka ce hakan ba zai shafi sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan ba na kuma tambayi alhaji usman mamman durkwa mataimakin gwamnan jihar borno kan yadda suke ji game da wannan sakamako ga dai abin da ke cewa a gaskiya muna cikakken farin ciki da uh, polisi na apc da polisi na mai gida sai na tabbatar muku cewa inda mai gida ya ce shi zai ci gaba ba wai cewa ka sabon abu ba can ne za mu ci gaba insha Allah duka dai ganin cewa akwai jam'iyyar PDP wadda ita ce babban jam'iyyar rana ta ki da rattafa hannu akan wannan ba gani kamar za a kamar akwai wani abu a kasa. a dokar ba wasu dole sai rattafa hannu bane a dokar an ne ba dole sai mu rattafa hannu ba muddin an sassan cewa ya yi in duk bai yadda ba akwai kotu to ko ne dalilin jam'iyyar pdp na kin rattafa hannu akan wannan sakamakon ni comrade umar bello ne ni ne state organizing secretary sakamakon gaskiya akwai ayan tambaya saboda wayansu figures din mu muna ganin kamar akwai abin ayan tambaya a ciki kamar nan kenan wato a duk inda ake zabubuka a duniya yana da wuya a samu kashi saba'in na wayanda suka yi rijista ashe sun gudanar da zaɓe amma a wannan zaɓe za ka ga kashi 99 kashi 98 na wayanda sun yi rijista sun yi zaɓe to kaga wannan abin dole ne sai an ɗan duba an tabbatar cewa lalle wayannan mutane ba wayanda suka mutu ba wayanda suka kaura ba wayanda suka bar wannan area har an samu kusan kashi 90 da wani abu da suka jefa kuriya na sai mun yi bincike a kai wannan shi ne dalilin ku na kirkira ta ba eh, sosai sosai a jihar Yobe da ke makwabta da jihar Borno kuwa su ma jam'iyyun siyasa goma sha uku ne suka fidda 'yan takara wanda baturen zaben professor abubakar musa kundire na jami'ar okari da ke jihar taraba ya bayyana alhaji mai malabu ne dan takarar gwamnan jam'iyyar apc a matsayin wanda ya samu nasara sakamakon samun ƙuri'u mafi rinjaye da suka tasan ma dubu ɗari hudu da arba'in da hudu da goma sha uku yayin da ambasara umar idada magum takarar jam'iyyar pdp da ke biye da shi da ƙuri'u dubu casa'in da biyar da ɗari bakwai da uku sai da ɗan takarar jam'iyyar apc kuma sakataren jam'iyyar na kasa alhaji mai malabu ne ya kira da ɗan takarar jam'iyyar pdp da cewa su zo su haɗa kai don su gina jihar yoben ɗauki sarki da ya ba mu cikin ikonsa wannan nasara ya kasance to alhamdulillah na gode masa na gode kuma aluman jihar yobe da suka fito suka zaɓe mu shi ma dan yobe ne ya zo ya haɗa hannu da mu mu ce da jihar yobe gaba duk kyawawan manufarsa da abin da yake da niyan yi wa yobe ya zo mu haɗa hannu mu yi shawara tare mu ce da jihar yobe gaba tuni dai goya bayan waɗannan 'yan takara da aka bayyana sun samu nasara a waɗannan jihohin guda biyu suka soma nuna farin cikin su wajen gudanar da bukukuwa da kaɗe-kaɗe da raye-raye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla gaida haruna dauda biyu har yanzu dai batun sakamakon zaben ne dai inda baturen zaben jihar taraba farfesa shehu adamu iya ya bayyana gwamna mai ci na jihar taraba akitar darius dixon isiyaku na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya lashe zaben amma tun kafin a kammala ba da sakamakon zaben jam'iyyar apc ta nuna rashin amincewa da sakamakon ga wakilin ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton I, Professor Shewa Damuya, hereby certify that I was the returning officer for the governorship uh, election held on the 9th day of March 2019, that the election was contested, that the candidates received the following votes. Farfesa Shewa Adamu kenan na Jami'ar Modibo Adamu da Keola wanda mako shine jami'in ba da sakamakon zaben jihar Taraba, yayin da ke bayyana cewa dan takarar jam'iyyar PDP kuma gwamnan jihar a cikin gare Disan Isiyaku da cewa shine mako ya lashe zaben inda ya samu ƙuri'u dubu 520,434 yayin da shi kudin takarar jam'iyyar adawa ta apc a jihar sani da ladi wanda shi ma tsohon mukaddashin gwamnan jihar ne da cewa shi ne koyi na biyu inda koyi ya samu kuri'u 362,735 that is of the pdp having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes declared winner and is returned elected. to sai dai kuma tun ma kafin a kai ga kammala bada sakamakon zaben wakilin jami'ar apc a ce bai hada sakamakon zaben injiniya ahmad yusuf gamaliya ya ku nuna bacin ransu da yadda ma aka bada sakamakon wasu kananan hukumomi also my duty to make it known to this august body the thoughts I have received from my business in the field. I don't want to use the word, but it's convenient for both other areas where Tun ma dai kafin a kai ga na sakamakon a wani mataki na kan da garki gwamnatin jihar taraban ta kafa dokar hana fita da karfe shida na maraice zuwa shida na safe a jalin gwafa da jihar yayin da wasu yankuna kuma tuni fa magoya bayan jam'iyyar ta pdp ma suka soma murna ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba, mu ci gaba da shakata da wannan wakar. sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunanku. ku. yana da hura goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifan duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da ɗaki nasa, in yayi gado ya ƙare. yayi mataran ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sanan wani ba shi da ke so abu ga Allah na ƙaunar ku. Allah na ƙaunanku. ku. shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ku da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji na naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka To maran gara ka gode, mutukan kuma ka yi butulci, ranan karanku da Allah, to ranar ka sha duka, wala kiri yana tikaka, su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi. Bayan ku haƙuri ban bashi, sai dai ta zuga aido dokan su maraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga belbunan tasa 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na kaunar ku to duka Allah na kaunar ku To madalla Allah ya ji kan dan Maraya Jos. Ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin namu zai ci gaba da hira da Isa Ali ne shugaban kungiyar fafutukar rage yawan hatsarin ababen hawa a Ghana ta falda a takaice. Wanda yake mana tsokaci akan alkaluma masu daga hankali akan mutuwar da aka yi ta hanyar mota a Ghana a shekarar 2018. Isa Ali ya koro mu a shirye-shiryenmu na baya, ya kuma kai inda yake cewa hukumomi ba sa ɗaukar matakai masu ɗorewa na kiyaye hatsarin mota a ƙasar. To bari mu ba Isa Ali wuri ya ci gaba da bayani. Ana dokan mataki nan zuwa watanni uku da sai mu ce watanni shida zuwa shekara in aka samu sauki sai ka ga kamar mai eh, gwamnati sai ka danne baya kaga matsala ne sannan na biyu kuma kaga eh, mu ma mutane kuma muna da sai mu ce mu ma muna da laifinmu kaga ne saboda mutum in kana kan titi akwai road signs an rubuta eh, sai mu ce dokoki da dama kan hanya amma mutum kuma saboda sauri wannan matsala kuma na ci sa'an nan kuma kaga wani lokaci gwamnati wani lokaci sai ta sa arziki ciki ka gane yadda za a kula da sha'anin rage hasari kan titi saka ga wani lokaci kuma ba mu da abin da ke cewa sustainable funding ka hmm. gane hmm. muka duba yanzu haka ba ma gana ka ba duniya da dama kana ga kamar yanzu eh, population yanzu sai yawa ka gane hmm. yanzu muna samun ana eh, samun karuwan al'umma eh, muna samun karuwa ka gani saboda shi titin da ake yi masai mu ce jama'a eh, miliyan hudu yanzu wannan titin da miliyan aka yi ma miliyan hudu yau kana iya ka samu miliyan shida ana amfani da shi ka gani wani lokaci ka ce an yi titi saboda maybe mu ce eh, motoci hamsin amma yawan da nake magana motoci dari biyu na amfani da wannan titi to kamata ne ni a sa kudi in ya so a bude hanyoyi ka gane sannan hmm. kuma a duba yadda za a kuma a samu yan sanda kuma kan titi kaga saboda ba da za su kula eh, ba mu da monitoring kan titi ba kulawa sai ka ga kama eh, matukin lori in ya shiga cikin mota kaga sai su yi abin da suke so wannan ya sa wani lokaci sai ka gan kamar yara na tuki yara waɗanda ba su kai goma eh, sai mu ce shekaru goma Eh, eh, goma sha eh, takwas kenan ko 18 hmm. years kenan ba su kai wannan lokaci ba saka ga suna titi kan hanya saboda mai ba wadanda ke kulawa kan titi sa'annan kuma kana samu wasu kuma ba su da takarda ba su da lantarki kenan ba ba su hanya izini su izini su tuka mota ba sai suna tuka mota saboda ba yan sanda kan titi kaga ba yan sanda hanya wannan duka na kawo mana matsala sosai to kira mu muke yi gwamnati ta yi kokari saboda mun ka duba waɗanda rashin da ake yi kan titi gaskiya gwamnati ma sai mu ce yana kawo mana koman baya saboda kana ya samu waɗanda za su iya su taimaki kasa kasa ta ci gaba da ilimi da karfin su sai ka gan kamar ni waɗannan mutane an rashin su kan titi saboda hasarin mota sai yan kamar development gari ma sai ya koma baya ka gane saboda mm. akwai wasu da gari ta sa ta training su mu ce ta horar da su yadda za su yi ba kasar amfani na gode ta horar da su yawa wasu sai ka ga kamar nan zuwa 15 eh, eh, shekaru ashirin gwamnati sai mu ce an karantar da su sosai ka gane an karantar da su hmm. yadda za su yi a tafiyar da gari sai kaga kamar an samu rashi ka gane wani lokaci ma sai ka ga izin ma eh, ka ga kamar wai minista kamar shekara da ya wuce akwai wasu manya da dama da ma kai rashin su manyan yan siyasa don kaga hatsarin mota ba hasarin mota bai san kai dan siyasa ba ne kai mai kudi ne kai talaka ne mota bai da wannan kaga yan hatsari za ta zo tana zuwa ne ta gama da kowa saboda shi kamata ne gwamnati ta kula kuma mutane mu kula in ya so mu duba yadda za mu rage wannan hatsari kan a nan ne kuma za mu ja burki sai sabon mako a madadin shi bakon namu isa ali na kungiyar Valda da takaice da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ku makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Adalla a gaida baba yakubu yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitur, wacce tarwaito cewa kungiyar tarayyar Turai ta fara ɗari-ɗarin zuba kudadenta a tsare-tsaren zaɓukan da jamhuriyar Nijar ke sa ran gudanarwa a 2020-2021 sakamakon lura da cewa shirin hada kundin rajista na zamani da hukumomin wannan kasa suka sa gaba don share fagen soma ayyukan buga miliyoyin katocin zaɓe abu ne mai kamar wuya a ɗan ƙanƙanin lokaci in ji lanketar jaridar larude listuwar na cewa yayin da wa'adin shugabar kotun tsarin mulkin ƙasa khadijatu lee da mataimakinta nare umaru ke kammala a watan nan na maris masu zawarcin waɗannan mukamai sun shiga kai goro suna kai mari don ganin sun yi nasarar ɗare waɗannan kujeru da ke da matukar mahimmanci a wannan lokaci da Nijar ke shirye-shiryen zaben gama gari. Jaridar L'Actualité ta taɓo batun takun sakar da ke tsakanin gwamnatin Nijar da malaman jami'o'i waɗanda ke yajin aiki a yanzu haka. da nufin tankwaso mahukunta su maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'i a maimakon a naɗa su To sai dai kuma jaridar ta ambato wata malamar jami'a Dr. Elizabeth Sharif tana mai cewa naɗa shugabannin jami'o'i bai kamata ya shiga tsakanin waɗannan ɓangarori ba idan aka yi la'akari da yadda suke ɗasawa da juna. Mun karkare da jaridar Lebanon wace ke cewa 'yan gudun hijirar Sudan da suka dawo birnin agadas sakamakon cijewar al'amura a ƙasar Libya sun koka a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen bayar da takardar samun mafakar siyasa dalili kenan suka yi zaman darshen a harabar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira hcr a agades lamarin da ya sa jami'an hukumar kiran taron gaugawa in ji levanama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. ba a gaida sule sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisu ka auren auta 'yan albasa Katsina Najeriya. Ina so yi amfani da wannan dama yi godiya ta musamman ga 'yan Najeriya da suka hito suka zaɓe lami lafiya ba tare da ɓannar wasu mutane ba ko kashe mutane ko wasu nan kamar muka katsina an yi zaɓe lafiya kuma gwamnati Aminu Bello Masari da sauran 'yan majalisu sun ci zaɓen su saboda ina kira ga 'yan majalisun tarayya da sanatoci da 'yan majalisun jihohi ya kamata su dawo rumfa su duba arzikin gyara su ta yin 23 fa naka sai naka don haka ina muku kalubale ku zo ku gyara kayan bawa buhari ya gama mulki assalamu alaikum wa amurka daga alhaji mamuru ɗan uwa mai allah na cikin garin jida kira da janar muhammadu buhari janar ina baka shawara in baka sani baka sani demokuraɗiyya da tuya da sun kwanta suna daidai suna kuskure da ɗanka da ɗanka da ɗan wani gwamma ɗanka da mutumin ƙwarai na wani gwamma naka saboda don a samu masarafiya ta kare daidai irin matsaloli wanda aka samu a danne su don ya kawa ɗan ka faɗa sunan iska na ya kaya ɗan gaba da ko mutumin kwarai na amma jin ko jin ko jinjirin ko yin ko yin sai ta ce ba saboda demokuraɗiyya demokuraɗiyya tsarin mutane na ana cikin layi don a yi mafita Allah ka ce cikin Najeriya fitan Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa mai magana Siyanu Buwan Zangon Daura. ina so in yi amfani da wannan dama domin in jinjina hukumar zaɓe ta ƙasa rihin jihar katsina game da zaben gwamna da 'yan majalisu da ta gudanar a cikin kwanciyar hankali don haka nake ƙara kira ga sauran jihohi da su koyi da takwarar ta jihar katsina wajen bayyana sakamakon zaɓe yadda ya kamata Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yaba hukumar zaben Najeriya game da zaɓuɓɓuka da ta gudanar a jihohi na gwamna da 'yan majalisar jiha. To wannan zaɓe da aka yi hakika hukumar aina ya zama dole mu jinjina mata. da kuma jami'an tsaro da masu sa idanu an gudanar zaɓe cikin gaskiya da adalci babu korafi babu maganganu marasa daɗi game da yadda aka gudanar da zaɓen nan saboda haka waɗanda aka zaɓa muna sa su murna waɗanda kuma samu nasara ba su yi tawakali su bawa Allah ikonsa. Kafin mi ga labarai amma a takaice. ana ci gaba da miƙa saƙonin ta'aziyya da na bankwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu haɗarin jirgin saman ethiopia da ya faru a ranar lahadi a kusa da addis ababa babban birnin kasar mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsa ta zuwa wani taro kan muhalli a nairobi babban birnin kenya a jiya litinin an yi ƙasa-ƙasa da tutoci a taro sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe wannan taro na kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a new york domin nuna girmamawa ga mamatan masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma na mustapha nasir batsari yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya karanto mana labarai da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyanmu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballa ke cewa a wuni lafiya